ku danna subscribe hana ku danna mana ƙararrawar sanarwa yadda za ku dinga samun sababbin shirye-shiryenmu. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum uwa. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna so ne ruwan hakan kashi na tara. wanda marubuciya mai Muna matar Abdullahi ta rubuta. Muke kawo muku shi a wannan channel namu na YouTube. Ni ne naku kamar kullum Abba Effects. Nake farin cikin kasancewa da ko kuma nake muku fatan alkhairi a kodayaushe. Ango an sa sai shiri ake ba kama annin yaro yayin da kakansa na wajen uwa wanda yake raye yake ƙara zuma shi yana ba amsar wani haɗi na maza mai ƙara kuzari A cewar kakan mata biyu ai sai da shiri. Cikin ran ansar kuwa ƙarfin shan maganinsa saboda Aisha ne a cewarsa da jarabarsa za ta kori kanta ya huta zai koya mata hankali don haka wani ƙarfi yake ji a jikinsa gani yake ko duka matan garin nema zai iya ji da su bari in ya tuno da yadda zai tsorata ta sai ta ce ba ta son shi da kanta. Aisha kuwa can Indiya ta kara wayewa domin har iyo ma na ruwa ta koya. In kaga ta nutse a ruwa sai abin ya burge ka. Suna gama duk wani abu da za su saya da gyaran da aka musu suka dawo gida Najeriya wanda a lokacin saura sati ɗaya biki da kuma tarewa da kyar Ismail ya bar kan bebi ta dawo amma da sharaɗin ana gama biki za ta koma can kuma ta yarda. Hanifa ma sai shiri ake ba dama an anso duk wani abu da za a sa ranar fati da na bikin. Bayan kwana biyu kan bebi ta rugo da gudu daga ɗaki. Duka suna zaune ta ce, wai kun san wani abu kuwa? Suka ce a sai kin faɗa. Suka amsa mata. Wai bikin da za a yi har da fati kusan hudu za a yi, kuma gobe za a fara. Don rainin hankali ma bai zo ba a tunanin shi. ita Aisha ba ita za a yi aiko ƙaryarsa cewa su aisha ta ce aiko zai sha mamaki domin kuwa ba wanda ya saya hana mu zuwa wannan fati kuma dole a tanadar ma da uwar gida wajen samanta cewa suka yi a lokacin suka tafa tafiya ke cikin mota cike da bace rai sai tsaki yake tsugawa shi kaɗai ba komai ke sa shi tsakin ba illa matsawar da mahaifinsa ke masa akan kucakar yarinyar nan wai dole ita ma ya kai mata ankon biki da kayan da za ta sa ranar fati don dole ta zo ita ma kuma hakinsa ne sannan ya ce matsawar bai je ba har ya bai ganta a wajen ba Allah ya isa cike da ɓaci rai an sa ke tuki don ko direba bai fito da shi ba bari kuma wasu security shi kaɗai ya fito don ɓacin rai kofar gidan ya tsaya yana kare ma gidan kallon takaici wai shine dadi zai aura makaruwa don ya tabbata tun da tana tare da su dole ita ma ta layi wani irin zafi zuciyarsa ke yi ya rantsa ya kai akalla minti goma sha biyar a wajen hankali ya buɗe mota ya fito cikin takunsa mai matukar burgewa ya zo daidai kofar gidan zai kai hannu ya danna ƙararrawa kofar sai ya wani kwaba baki ya yi saurin fidda shi wani kyankyami yake kar ya kwaso najasa kaji dan rainin hankali shi ya ma fidda wannan buri a ransa na cewa zai mai da ita jaka a gidansa ne don bai sani ba ko ta kwaso cuta a jiya ne dadi ya bashi adires ɗin gidan sannan ya bashi wannan umarni don take sa aka yi masa binciken gidan ya san komai game da masu zama a gidan ta sana'ar da suke wato karuwanci wani haushin da bakin cikin ta yake ji kamar me wani abu ya ɗauka ya buga a gidan mai gadi ya buɗe ya ce ya dai malam wa kake nema ka ce ana sallama da aisha ce to kai ya daɗe bari na je na shaida musu a lokacin aisha na zaune samun wata kujera mai kyau cikin wata 'yan rumfa mai kyau irin ta turawa sanye take da farin wando farigar ta riga mai farakar ta sa ta sa hula ita ma fara ta sha jan lalle ya mata kyau sosai ita kanta har wani haske take yi wata kamar wata tauraruwa ba wata kwalliya a fuskar ta amma in ka kalle ta ko mace ce sai ta ƙara domin kyau na fuska da kuma kyan sura don duk wanda ya san aisha a da zai yi wuya ya gane ta a yanzu littafi ne a hannunta tana karanta a ɓangare guda kuma tana karɓar juice yau gidan ba kowa sai ita kadai. Mai gadi ya zo ya sanar mata. Mamaki ta kiwaye zai zo neman ta ka anya dai ko su sami aka zo nema. Ka ce ko ma waye ya shigo bana iya fita ba. Tana gama faɗar ta dokar da kai ta ci gaba da karatunta. Waya ta ce ta yi ƙara iPhone 6 ta ɗauka. tana ce masu aiki asalin da wasu na jiya. Ɗauka Aisha ta yi ta ce manyan gari ana jin ku. gaisawa suka yi suka ci gaba da hirarsu mai gadi ya sanar ma amsar abin da aisha ta ce ransa ya yi matuƙar ɓaci da abin da ta ce har zai juya ya yi tafiya sa sai ya tuna maganar mahaifinsa cewar matsawar beji ya ganta ba zai tsini mishi hakan ya sa cikin zafin nama ya fada gidan ransa matuƙar ɓaci mai gadi ya nuna masa inda take a lokacin aisha ta tashi tsaye ta juya baya tana waya sai dariya take yayin da jikinta ke yayin da jikinta ke juyawa Ansar da ya shigo gidan da masifa ya arba da wannan sura sai ya samu kanshi da jin wani irin yanayi a kanshi, shi so gaba ɗaya ya shakartu da kallonta shi dai bai san wannan surar ba amma kowace ce wannan Allah ya bata kamar wani tsohon maye har da yawo gaba ɗaya ya mamanta da abin da ya kawo shi don gaba ɗaya ƙososhin kansa sun kunci duk ya biya sosoci. Aisha tana gama waya ta dan juyo kawai ta arba da shi ta kama shi yana mata kallon ƙurilla cike da mamakin abin da ya kawo shi gidan take amma sai ta basar a hankali ta karaso tana juya kogo cikin wani mahaukacin takunta wanda ya kusan somar da shi wai wannan yarinya ce haka tab haka take dama ganin ta kusa isuwa inda yake ya naɗe tabarman kunya dauka tsakiya ya ce wai ke da yake da ƙiƙiya ce an faɗa miki ba a son ki da yake na ci dai da ki sai kin aure ni ko kuma sai da kika aura to ina miki maraba da shigowa rayuwata amma ki sani sai kin gwammace ki da rayuwar cikin gidana ga kayanan kamar yadda aka umarce ni amma da za ki bi ta, kar ki yi sakacin halartar fatin nan don kuwa hakan ne zai fi miki murmushi ta mai kayatarwa hankali ta iso kusa da shi tana isowa ta ce amma wallahi ka yi ƙoƙari a tunaninka da da yanzu ɗaya ne a da ƙuruciya ke ɗiba ta hana ke furta maka kalmar su wanda ba su cancanci mutum irin ka ba kai a tunaninka na aure ka ne don ina son ka ko kaɗan na aure ka ne don ina son ɗaukan fansar abin da kai min don tun ranar da na gane kai kai min fyaɗe na tsane ka sana mafi muni sannan fati da kake cewa kar na je fati na ga baka so na je ni kuma abin da baka so shi zan yi hannunta ta buɗe masa ta ce bana abin da aka aiko ka ka ja tsumman jikinka ka bar gidan nan ko ƙara kallon ta bai yi ba ya juya rai a matuƙar ɓace ya fita mai gadi ya ma umarni da ya biyo shi ya ɗauki kayan da suke bud ya ce ya kai mata asalin shiga mota ya ja ta da ƙarfi ya fita yana tsula uban gudu ba abin da yake tunawa kamar kalamanta na cewa ta daina son shi ya rasa mai yasa yake jin bakin cikin kalmar ta tsane shi da tafarta. Wasa-wasa Ansar ya kasa sukuni, motsi kaɗan sai ya fitina da wannan kalma. Da ta yi, kalmar Aisha na cewar ta tsane shi, ya rasa mai yasa yake jin zafin kalmar a ranar raka ya cikin bedroom ɗin shi. Aisha kuwa su kan bebi na zuwa ta faɗa musu abin da ya faru. Ta ce kash bebi ban so kika mishi haka ba, ke da muke so ku bari har har a kai ki ya fara jin. me zai ji tukunna in ya so sai kirama duk wani abu da ya miki amma hakan ba zai gane ba don na tabbatar duk namijin da da ya zauna da ke ba zai yarda ki sabace mishi ba kina ga gyara na gyara ma bai kai rabin jikin naki ba amma yanzu duk namijin da ya kusance ni har kuka yake yi mini amma fa dan Allah yake ci gaba da jure bakin cikinki domin mu ja shi a hannu su dai suka zauna suka dinga ba ta shawara akan kar ta nuna mai ta shi tun yanzu suka ce kuma ko yau aka kai ki idan ya neme ki kai ki guje shi dan Allah mu ne mu da ya haka burin mu yake daga baya kuma sai ya fuskanci wulakancin da baya tsammani murmushi aisha ta ta ce na gode da shawarar nan yan uwa kuma hakan za a yi nan suka sheke da dariya suka yi ta tafawa Au ku tashi mu je mu gama gyaran ɗakin nan, kun san ba mu gama ba, dama dama mun dawo ne kafin. Masu haɗa gadon nan su haɗa, har da Fina za ta zo ita da lantana da jimmai sun zo da za mu yi gyaran ɗakin tare da su, kun san yau za a kai ta. Ke kan bebi ki ja Aish bebi ku je salon. Na faɗa ma Antilista irin abin da za a mata a kanta. Ku tsaya can, Don muna kamawa duka za mu zo salon ɗin. Nan za a shirya amarya, kuma mu ma nan za mu shirya da kwalliya da komai mu ci. Suka ce nan su kan bebi ita da Aisha su kawo mota, suka ja sai salon. san baby ita kuma da zakiya su ma suka ɗauki mota da sauran kayan da ba a kai ba sai gidan Aisha da yake. Da yake dankararre duk security ne. wasu wani shawiyar shiga ba don dadi da kanshi ya kira ɗaya daga cikin babban security ɗin cewar a bar su sami koyaushe suka zo su dinga shiga sun je suka yi suke su ma dangin sa nifa har da kawaye su ma sun zo gyara ɗaki na amarya sai wani kallon kallo suke masu lantana da suka iske amma su san bebi na zuwa suka sha jinin jikinsu ko kayan da suka sa kaɗai abin kallo ne don haka babu abin raini a jikinsu. A haka Sams Baby ana wasa da raha suka yi gyaran ɗakin Aisha wani abin mamaki daga gidan ango a kaka abinci, amma abin mamaki ba ce da su ba abincin na 'yan wajen sa nifa ne kaɗai. Hakan kuwa ko da aka gaya momin ansar ta yi, momin ansar ce ta haka, don dadin sa duka ya ce ada ita ce ta giya. su sami kawa kwalar rigarsu gaskiya ɗakin aisha da falon ta ban ɗakin ta ba ƙaramin haɗuwa suka yi ba babu wani tarkacen abubuwa a ƙasa masu tsada da kyau babu hayaniyan nan abubuwa ne kawai masu tsada da kyau gadon kaɗai ma abin kallo ne domin kana ganin ɓangaren ta za ka yi tunanin yar wani shugaban ƙasa ce komai fink ne a ƙasa kasancewar ta mai son kalar sai 'yan abubuwan da aka sa kalar fari ɗakin harwalƙiya yake don jerin turawa suka mata don falanta ma manya-manyan kujeru ne da labule masu kyau sai wata katuwar plasma a bangon falon sannan aka sa a ƙuryar ɗaki yayin da aka buga katon hoton aisha a falo wanda aka yi mata a indiya sanya da kayan su ta yi kyau matuka. kuma wutan ya ƙara ba da kala a ɗakin. Bandakin ma duk wasu sabulu masu ƙamshi da gyaran fata da komai da komai da ake bukata duk sun jere mata shi ya yi kyau sosai suna gama suka fishe da tararruka suka rufe ɓangaren. Hanifa ma an yi komai mai tsada ne amma an sa kaya da yawa hakan ya sa bai kai na Aisha kyau ba. Bayan sun wuce daga gidan salon suka wuce ƙarfe takwas da rabi za a fara. Don haka tun takwas ake ta faman shirya Aisha da wata dan ya ɗinki shadda fara gizina doguwar riga irin ɗinkin 'yan nija Gaba da wasu duwatsu ne masu wani iya kalafin a gaban riba. Daga sama har ƙasa sai babban ya da aka yi ɗinkin ya fito da komai nata. Bala'i ɗinkin ya yi bala'i ya yi mata kyau. Ni kaina da na saki baki ina kallon tsarin ɗinkin. Sai da aka ankarar da ni cewa na kimsa kada labari ya kwace min. Ga wani irin gyara da kanta ya sha wasu takalma suka sa suka sa mata masu kyau su ma har walƙiya suke. Yayin da su san bebi su shida har da lantana suka sa su ma shadda. amma ta fince doguwar riga su ma sun yi matuƙar kyau Cirin wa'anan zama dakata sai nan gaba insha Allah za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Ni ne nako kamar kullum Abba nake farin cikin kasancewa da ko kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. bisalamu kwana lafiya